18 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas dare da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 99 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da a shekhu Dr saleh buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi za mu tashi gaban da al'imamul bahari yake cewa wasau mu fi safar man sha a sama ومن شاء أفطر والصوم في السفر مو أكيدر مو أكيدر أهل السنة والجماعة waɗanda suke bin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar magabata shine wasu fi safar muna ganin halaccin mutum zai iya yin azumi a halin tafiya man sha a sama wanda ya so yana da ƙarfi yana da karsashi yana da jimiri zai iya yin azumin ya azumin shi wa man sha aftara wanda kuma ya so koda yana jin ƙarfi da karsashi da jiwa jarantan zai iya yin azumi zai iya aji azumin saɓanin wasu aƙidin da ke ganin ba ta yadda za a yi kana matashi da lafiyanka da ƙoƙarinka da ƙwazonka kawai saboda halin tafiya ka aji azumi suka ce faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa au ala safarin fa'iddatun min ayyamin أخر suka ce ana yi ne ga mutumin da yake da rauni ko yake da kingin rashin lafiya ko tsufa wannan tawili na waɗancan mutane ba daidai ba ne kuskure ne domin aikin manzan Allah ya fassara wannan aya ya bayyana cewa tafiyan da suka yi sun tafi akan kuskure domin a sanda annabi ya tafiya ya je yakin badar da kuma lokacin da annabi ya je hajjin shi na ban kwana duk a waɗannan tafiyoyi guda biyu annabi ya aji azumi har ma da aka ce ga wasu can sun ci gaba da yin azumin annabi ya ce ola'ikal usatu ai waɗannan masu saɓawa ne to kenan kaga nan annabi bai ware wanda yake da ƙarfi da wanda bai da ƙarfi ba shi yasa idan shari'a bata matsa ba takure ta kulle ba karka matse shi kakka takure shi kakka kulle shi ba ka ba waɗannan suna daga cikin lifti da. dalilan da ke kawo ko haifar ko farar da bid'a abinda shari'a ta bar shi a buɗe kai kuma ka zo ka rufe shi ko ka takure shi abinda ta takure kai kuma ka zo ka bude shi waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke haifar da bida'a a cikin al'amarin addini ta akwai kuma waɗanda su suke ganin dole ne inda har za ka yi tafiyan da ta kai yin ƙasaru to kakkai azumi in kai azumi kayi laifi su ma wannan fahimtar tasu kuskure ne domin ai a wani lokacin annabi yana yin tafiya kuma a cikin wannan ayari na tafiyan nashi akwai masu azumi akwai kuma waɗanda ba sa yi kuma su masu azumin ba sa aibata waɗanda suka aji azumi da ce masa ragage ko kuma su waɗanda suka aji azumi su aibata waɗanda suke yin azumi da cewa ba su bi sauƙin da annabi ya zo masa da shi ba ba sa wannan kinan mu a aƙidar mu ta halus sunna wal jama'a aƙida wacce take ba salafiyar aƙida shine muna ganin halaccin yin azumi a halin tafiya da kuma halaccin aje azumin a halin tafiya to me yasa mala wannan daga cikin daidai yake mas'ala ce fikihiyya. kuma ya zo da ya ce a cikin aƙida kasantuwan wasu sun mai da ita matsala ta aƙida har raba kan al'umma dangane da wannan shi ne ma kawo matsalan da cewa mu aƙidanmu daidai ne ka yi azumin daidai ne kuma ka aji azumin ya danganta ga irin yadda kake jin ƙwazo da karsashi da himman yin azumin ko kuma saɓanin haka malam fauzan ya ce a sharhu minar rukhsi allati rakhasallahu biha li'ibadihi yana daga cikin rangwame da sauƙi da sassauci da Allah maɗaukin sarki ya rangonta ma bayan shi shine al-iftaru fi ramadana fi safari mutum zai iya aje azumi ya ci abincin shi ya sha abin shan shi da rana kata a cikin watan ramadan fahuwa ruhusa wannan rangwame ne wannan sassauci ne da shari'a ta yi wa al'ummar musulmi man sha a aftara wanda ya so ya azumin zai yi wa man sha a sama wanda ya so ya aji azumin yana da daman ya aji waiza sama fa muhu sahihun ya yace mutumin da yake ganin shi zai yi azumin to in yi azumi a halin tafiyan shi to azumin shi yayi misali mutum zai tashi yanzu daga nan Kaduna ya hau jirgi zai je Saudiya Zai ga tafiyan awa hudu ne zai je ya sauka mai yiwa daidai lokacin shan ruwa yayi makila a can sai ga shi bari ya azumi shi to wannan ba ga cewa in yi azumi ya yi laifi ko kuma misali mutum zai tashi daga nan kaduna zai je lagos tafiya ne da biyu wuce na awa daya a cikin jirgin sama ba to zai iya ɗaukan azumin shi kuma zai iya aje azumin shi wani zai ga a tafiyan awa daya ba wani abu ne ina cikin ac hankali na kwance zan iya yin zan azumi na in ya ɗauki azumi a bisa wannan yanayin baka cewa ya yi laifi kun gano wannan sai dai mu a mu da zai ɗauki rangwame da sassauci na annabi da ya fi da zai ɗauki rangwame da sassauci na alkur'ani da ya fi to amma in yana ganin zai iya yi to shi kenan ba ilzami ba ne an gano wannan da kyau da shi ne sai mala ya ce li'anna sahabiyan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi anna indahu ala safar wani sahabi ya zo ya tambayi annabi cewa shi yana da ƙarfi yana da karsashi zai iya yin azumin shi a halin tafiya fannabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adina lahu fi safari sai annabi ya ba shi izini da cewa ya azumi shi a halin tafiya fahuwar ruhusatun wannan rangwame ne War ruhusatu la yajibu fi'luha abinda kuma yake ruhusa ne to ba dole bane kai an gano wannan misali kai ne kana da biya sai wani ya ce hau babur in rage ma hanya zuwa pizet wannan ruhusa ne in ka so ka hau in ka so kakka hau ba za a ce in wane zai rage ma hanya in baka je ya rage maka ba to kayi laifi iri kaza a shari'a babu wannan an gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai mai malai cewa innamal afdalu fi'luha irin rukhasi amma abin da ya fi shi duk inda shari'a ta maka rangwame na wani abu ko to ka bi wannan rangwamen ya fi kamar yadda sauran rangwamomi da ya zuwa cikin shari'a to ka bi wannan rangwame wannan shi ya fi dacewa mala ya ce wa in raja ilal asli wasiyamu fala ba'asa bi zalika wa in raja ilal asli wasama da mutum zai koma ma asali sai ya ɗauki azumin shi fala ba su bi zalika wannan abin da yi babu laifi kun gane abin da mala yake nufi me asali shi ne yin azumin asali shi ne yin azumin to sai mutum sai ya komo ya rike yin asalin yi azumin shi fala ba su bi zalika wannan bai laifi ba aja azumin ruhusa ne yin azumin ne mai al'aslu sai mala ya ce wallahu Jallawa ala ya kolo. allah madaukin sarki yana faɗi cewa faman shahida min kuma shahara falyasumuhu don mutumin da ya rayu har aka ga jinjirin wata to ya azumce shi ma'ana inda ka halarci watan ramadan baka mutu ba kana raye kana gari ka yi tafiya ba kana da lafiya kai ba marili ba ne baligi kake ba yaro ba mai hankali ba mahaukaci ba kun gano wannan to falye sumhu abin da ake nufi da shahida kenan kun gano wannan amma shahida ba na ganin jinjirin wata ba ne inda ana nufin na gani ne sai a ce famar ra'a min kumush hilala kun gano wannan domin ai ba mutumin da zai ga alshaharu ya kamata mutane su riga fahimtar bayan da ilimi yake dilalatul liqtiran yana nuna cewa da Allah ya ce faman shahida ba na ganin ido bane domin yayi ta'abiri da mai al-shahar. inda na gani ne sai a ce faman shahida min kumul hilala to shine na me na gani amma asharu shine kwanaki talatin yanzu a duniya na ko wanda ya taba ganin kwana talatin da Allah akwai wanda ya taba ganin kwanaki talatin ba wanda ya taba ganinsu na ma'ana ne to duk wanda ya rayu a cikin waɗannan kwanuka talatin falyasumhu to ya azumci wannan wata na ramadan amma kalli yadda ake ta rikici da mutane iri-iri sai su ke ɗaukan azumi da gangar sai su ce wai su sai sun ga wata da idansu idan ka tambaye su me dalilin ku kuwa sai ce qur'ani ya ce faman shahida min kuma shahara shi yasa malamai suke cewa ma dalla man dalla illa ta ta hujjatihi duk wanda kaga ya bata inda zaka dan kwankwashe shi ko sai kaji yana da dalilin da ya taimaka mai bata ko dalilin ya zama karbabbe ko dalilin ya zama dalili na shiririta yanzu masu cewa sai sun ga wata su gaba hujja da wannan aya tsakaninku da Allah dalili ne na daidai dalili ne na shiririta kuma da yawa sun mutu a haka da yawa sun ɗora ɗalibansu a haka wani kuma Allah zai taimake shi yanzu ya ji sai ya gane ba inda Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ko annabi a cikin hadithi ya ce karkai azumi sai ka ga wata da idanka in kuma akwai wanda ya ce ya ga wurin ya kawo ba wannan a musulunci kwata-kwata shi sa faman shahida duk wanda ya rayu ya kai ƙididdigan waɗannan kwanuka talatin to falyasumhu ma'anin shi kenan to sai Allah madaukakin sarki ce wa man kana maridan mutumin da ya zama bai da lafiya a cikin waɗannan kwanukan au ala safarin ko yana halin tafiya cikin waɗannan kwanaki na ƙidayen watan ramadan fa iddatun min ayyamin ukhar to sai ya aja azumin a wasu kwanukan da ba kwanukan ramadana ba in ya samu sauki ko ya dawo daga tafiyan shi to sai rama azumin shi shikenan fassaran fa ma'ayin to ma kan wannan babu rikicin da ba a yi da wasu ba kuma aqida ce mai zaman kanta fa aqida ce mai zaman kanta da yake faɗin waɗannan abubuwa wanda kuma ganin gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi asfarihi to amma shi annabi ya kasance duk in zai yi tafiya to yana aja azumin shi ne kun ga wani ya mu ma in za mu tafiya koyi ga annabi sai mu aja azuminmu. amma idan muka ga wani yana yin azumin shi kuma ba za mu ce yayi laifi ba ko kuskure ma ba zai yi ba ba za mu ce ma yayi kuskure ba shi yasa yana daga cikin irshad in za ka yi irshadi ya zama wani irin irshadi za ka yi irshadin nushin ko irshadu inkar shi sa dan fodiwa farkon mukaddiman shi na ihya'us sunna sai da ya nuna ba mutane wannan da yawa daga cikin ustazai ko in ce har waɗanda ma suka naɗa kansu ko aka naɗa su ma'alanta ba san yadda ake irshadi ba ku gano wannan idan yawon mutum yana yin abu ko ka tsaya ka kalli shi wannan waye a malami ne to ka sai ne za ka yi magana da shi shi yasa annabi da ya aika mu'az dan jabal ya je ƙasan yaman sai da ya gaya mai cewa mutanen garin malamai ne kaga idan ya je zai irshadi a wannan ƙasan to ya san wasu irin mutane ne zai magana da su aji ɗaya na biyu idan mutanen da za ka yi magana da su ɗaliban ilimi ne suna da malamin da ya ɗora su a kan wani abu to ka sayin da za ka yi magana da waɗannan ku gano wannan domin ƙarshen da suna da wani ilimi ko kuma suna da wani marji'i idan kai masu hawan kawara ba za su karbe ka ba shi sa da malamai da ɗaliban ilimi to ana bin su saffa-saffa na uku idan ka zo garin da ya zama akwai malamai da yawa a cikin shi akwai ɗaliban ilimi da yawa a cikin shi in har za ka yi irshadi ka natsu ko da ko waɗanda za ka tasa a gaban nan ba malaman ba ne ko ba ɗaliban ilimin ba ne mai yiwuwa abin da za ka faɗa sun taɓa jin kishiyar shi ku gano wannan ko kuma suna nan bayan faɗinka za su jiwo kishiyar shi duk abin da za ka yi zama irshadin nushin ne amma idan gaje ka samu duk waɗanda za ka yi magana da su suna da kan gadon da za su fahimce ka kuma abin da ka zo da shi ɗin shi ne daidai nasin ne kuskure in za ka yi irshadu in karin to shi kuma ka natsu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Kina harkan da'awa sai an karantar da kai zallan karatu zallan ka je ka iya hada baki ka fassara baba shi ne iya wa'azi ko iya karantarwa ko iya fadakarwa ba sai ka je malamai sun nuna maka ya yake wannan harkar in ba haka ba za ga wani malami ya zo ya wa'azi ya yi zafi ana ta mai kabara kuma ya je hankalin shi kwance kuma magana ta ci ta kare kenan kana zuwa kai irin wannan ko to ƙarshen ta su ma sauraron naka za su bibbige ka sai ka sana ina kake sannan menene za ka faɗa sannan ka san kai ɗin kai waye kai sai ka fahimci wannan sannan za ka gane za ke ganin yau da mutum zai je jami'a ya shekarar biyar yana koyon likitanci ba kai tsaye ne kawai za a ce ya je kama fiye da mutane ba sai ya je ya yi wani zama kuma a ina a asibiti kuma ana koya mai wani abu a wancan abin da yake mai a ajiya sunan shi kun wannan sai an koyar da shi sai ya fahimci wannan abin duka yanzu misali mutum zai je jami'a yana koyan abin da ya shafi harka ta shari'a lauyanci zai gama shekarun da zai gaba ɗaya shekara biyar yana koyan lo yana gama kuma sai a ce tafi ina lo school kuma a'a ne koya a can kuma inda zai fito lo school ɗin bai sai naɗa wuyan shi da igiya ya je ya kama cewa zai kara mutane ba sai a ce sai ya je can ban wani haka ne me yasa aha abinda nake cewa koya mai lauyanci da aka yi a jami'a ba da turanci a koya mai ba bai iya turanci ba ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa al'amarin ko sai ka nutsu ka gane ya ake yin shi in ba ka zai ga zo mashirmanci ko a nan polytechnic kana cikin karatu sai a ce za ka je attachment me yasa me yasa in ka je fce za ka shekara ɗaya biyu uku kana koyon yadda za ka zama malami ana nan sai a ce za ka je mai teaching practice a harkar addini kawai kowane mashirmanci kawai in har ya iya hada alu da lanjaye da ya'ara ya ɗora masa wasu daidai ne ba kawai shi kenan ya zama malami kawai sai faɗo fagen haka yake yi shi za sai kai ta ihu kai ta ƙaraji cikin harkan jama'a su ƙibi su ƙi saurare kuma sai ka ce mai jama'a ba san Allah kai ne ba ka san Allah sau ba gane hanyar ba sai an da ke da ake irshad an gane wannan da ke ku mun taɓa yin tafiya sai zama mafi aksarin waɗanda suke cikin motar suna azumin siti shawwal wanda baya azumin daga ciki ba soce mutum biyu ba sai su ga rake sai suka ce a tsaya su siya sai sauran suka ce don me za ku sha rake muna azumi sani mai kama da ustaza a cike ce kuma gaskiya ne bai kamata ba wannan ya saba ma shari'a sun ce shari'an ko shari'an Allah ya ce direba tsaya ku sai rakinku duk wanda yake sha'awa cikinku ya sha kun gano wannan in dai har kana sha'awa kana azumi ka sha ai azumin na taɗawo'i ne kai ka sa kanka kun gano wannan aha amma suna sha'awa ƙiri-ƙiri ka ce masu wai a'a kasu sha saboda wani yana azumi aina wannan ilimin yake haka karambanin cewa wai ai bai kamata ba a shari'a shari'an wa yanzu ni in ba na azumi saboda wani dalili ba wanda zai ce man wai don zan ci abinci wai in ji in shige karkashin gado in kulla kofa in kashe fitilla wai sannan in ci abinci na inda ya sauwa kawai nan zan ci wani lafiya ban jin daɗi ne ya sa ko kuma na da daga tafiya ne ya sa in mace ce kuma mai al'ada Allah ina al'ada ne ya sa ba na azumi ok to mai al'ada sai ke bayani kun gano wannan da ke ku amma su daga cikin mata kirikiri suna al'ada sai su baka ci idan yara sai su shige karkashin gado irin lokacin da ake gadon bono din nan mai rumfa a nan ke cin abinci to idan aka yi rashin sa'a yara suna ojiyo-jiyo an biyo wani a guje ya faro karkashin gadon ba suka ido bi da cokali a ba sai gane awa shi azumin ba da dai boge ne koko haka zai ta cin da ya ga uwar shi ma tana a haka da ke ci tana ɓoyewa ta ci tashi duk ma'azumin da yake ma shi duk yaudarin ma yake <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku isa ka zama kana da saiti kana da kan gado wannan harka ku harka ne da wallahi sai an koya maka Allah shiryar da mu mahala ya ce wala ba'asa bai salati fi sarawili babu laifi yin sallah da wando wannan magana ya gaca ah, to ya haka dan kana nan ne in gaje kasan yaman ka sa wando to ka zama abin kallo in ka wuce sallah ba za su bi ka ba sun ci annabi bai taba sa wando ba saboda haka bai halatta a sa wando ba yasa kana kallon yan yaman da liman da ladan da mamu da kowa me suke sawa zani kuma ko wajen aikin hajji haka suke akwai irinsu da yawa a duniya jama'a ko na fahimtar wannan shi da ya ce muwaƙi da mu muna ganin halaccin yin sallah da wando shi sa idan za ka karantar ko za ka wa'azi ya zama kana karantarwa kana wa'azi ne da zimman da kuma tunanin kana magana ne da ina da duniya daga lokacin da yake tunanin kana magana da wasu 'yan tsiraru ko 'yan tsukin lungunku to matsala abin da zai faru shine ran da wani tsinci wannan kasan na wa'azin zai kasa gane me kake faɗi yanzu yau da zan komo ina ɗaura harami ina ɗaura zani duk garin nan kallo na za a riga yi haka ne saboda me ba mu saba ba ba al'adanmu ba ne kama ka je yaman kuma ka sa wando kallon ka za su to sai mala ya ce a sharhu a sarawil mufradun wando tsura shi kaɗai, ya halatta a yi sallah da shi ku gano wannan da misali za a samu wanda ga cin uwa a nan ya zama ba shi da komi na tufafi sai wando ya halatta ya ja wandon har ya kawo ya rufe mai cibiya kuma ya sallah da shi muna ganin halacin wannan kamar yadda yake a zamanin annabi akwai sahabin da bai mallaki komai ba sai kwarjalle kuma wannan kwarjallen kada yake dorawa kuma ya salla da shi kun gano wannan jama'a to ya halatta amma mutumin da yake da riga da wando sai ya tuba riga ya ce to bari ya ja wandon sama ya salla da shi to kuma nan bai kyauta ba to sai mala ya ce wa huwa ma'arufun ma yulbasu alal aura shi wando abu ne wanda yake eh sanannen abu an gane wanda yake ɗaurawa a rufe al'aura fahuwa muhitun ala kadare asfalil jisme shine gwargwadon abin da yake ɗorawa a ƙasan jiki laho akmamun yana da hannaye biyu ba haka wando yake ba kafan dama da kafan hagu qala تصح الصلاة في السراويل هذا بالنسبة للرجل halaccin yin sallah da wando kaɗai, to wannan fa ya shafi namiji ne kadai li'anna auratar rajuli ma baina surrati ila rukba domin al'auran namiji daga cibiyar shi ne zuwa a zuwa gwiwan shi ita ce al'auran wa al'auran namiji sarawil yasturu zalika wando kuma yana suturce wannan Fa'ida sallafi sarawil idan mutum ya salla da wando ma baina surratihi ila rukbatihi abin da ya rufe mai daga cibiya zuwa gwiwa fa salatuhu sahiha sallar shi anan yayi ammal mar'a amma ita ko mace fa kulluha auratun dukkaninta al'aura ce fi salati a cikin sallah illa wajaha sai fuskanta idza lam yakun indaha rijalun ghairu muharim in ya zama wurin da za ta sallan babu wasu muharramai a wurin in ku akwai wasu fawzan ya ce dole ta sa ƙabi ta raba fuskanta an gano wannan da kyau ku wa idza salla fi izarin fa huwa afdalu min as-sarawil amma da mutum zai yi sallah da korjalle to ya fi sallah da wando aw salla fi qamisin ko kuma ya sa riga fa innahu afdalu to hadawa da riga da wando wannan shi yafi li'annahu ajmalu lil hay'a saboda wannan ya fi fito da hai'a mai kyau na suturan mutum ƙala ta'ala allah madaukin sarki ya fada cikin alkur'ani cewa ya bani adama zina da kum'in inda kulli masjidin ya koyan adam ku ɗauki adanku da kwalliyanku duk in za ku je sallah yanzu misali idan ka sa wando kaɗai ka yi zina eh riga da wando ba ba ku gane ba da sirkinka zai aiko yana son zu ganinka za ka sa wando ka ja shi zuwa cibiyanka ka tabi ka yi zina da mai martaba sarki zai ce yana son ganinka za ka sa wando ka ka dabi za ka da mai ginuwa gwamnan jiha zai ce yana son ganinka za ka je da wando kadai to ashe wando kaɗai ba zina ba ne ashe riga da wando su ne mai zina ka da hula shi ya bi in ma da babban riga ka saba huzo zinatakum inda kulli masjidin wane da ce aya ta 31 a cikin a a'raf ai inda kulli salatin Abin abinda yake nufi inda kulli masjidin bi ma'ana inda kulli salatin wazina kama ya kone shekul islam ibn taimiyya mala ya ce da ake ce mazina game yadda ibn taimiyya ya ce a ammumin an ta kone sitirar lil'aura fakat wannan ya wuce sitirta al'aura kawai hulanka yana daga cikin zina kira yanzu mutumin da ya sa riga da wando ba hula ya yi zina bai yi ba yanzu wanda ya sa riga ya sa wando ya sa hula ya sa agogo ya sa zobe wannan ya fi haɗa mai zina yanzu duk wanda ya sa waɗannan gaba ɗaya sai bai sa takalmi ba ya yi zina shi takalmi na daga cikin mai zina ko zo zina ta kom inda kulle masjidin shi sa wani lokaci zai ga ustazai sun zauna biji-biji in ba ka da kuɗi babu laifi amma kana da yadda za ka yi ka zauna kaca-kaca ta wannan ba daidai ba ne kuma na sha gaya wa mutane wannan in ta faɗa ba su ji ba wai sai ka sa kaya masu tsada wai shi ne wai kayi kwalliya kayi ado ba abinda ake nufi shi ne waɗanda kake da su ɗin ka riƙa wanke su kuma ka rika gogewa an gane rashin guga yana kashe kaya kuma kai da kanka in ka shiga cikin masu guga kuma za ka tsani kanka so da kai da kanka in kalli kanka za ka ka zama wata tantabar tantabar kurce-kurce hasbiya-hasbiya haka riga kan wani shashasha haka don bai kamata ce wani namiji bai iya guga ba ka fito fes mun fahimci wannan in kai yaro ne ba laifi hankali biya haɗu bai sa kake wannan in kai tsoho ne ba laifi da an kusa kora maka tashi na kana ɗanyen matashinka ga mutum ya fito busu-busu ka rasa gane mai ke damun shi yanzu kai ba ka sha'awar matanka da ganka fes-fes eh ko da misali wani dalili ya sa ta fito ta ganka za ka ɗan gitta ka daga mijin da fiyas eh yanzu gaje neman aure wacce kake neman auren ba ka sha'awar da ganga fes-fes ma kawayen da su tambaye da su ce wance wane ne saurayin naki kuma ku hudu ne duka sauran zambido bido fes natan shi ne sakarin ciki kaga dole ta nuna wanda ce ya can an zo daura aure haka kuma ba shi ba ne to an samu canji ne kaga kasa ta zama makarece ya karfi da yaji gaskiya jama'a ku rika yin kwalliya daga cikin kwalliya na daga cikin ku gyaran fuska aske gemu haramun ne mawaƙin siyasa yana cewa gemun ƙarya aske saji kun gano wannan da kyau ku iri-kiri ka da saje ka aski in ba ka da shi wannan lafiya no amma kana da saje ka aski ka bar wannan kaɗai to gemu ne na ƙarya haramun ne aska saje wannan in allah ya baka shi ga gode ma allah wasu inda da za akwai kudin da za su biya su samu da sun biya wannan da kyau kai an baka free of charge ka je kawai kana ta askewa kuma ga kare tattalin arziki don wanda zai aske maka ba zai taba aske maka lewoji hillahi ba sai ka bashi kudi kuma ku saba Allah kai da shi kaga sanda ka bashi kudi ya aske maka ka ko ya aske maka gemu kayi abin da shari'a ta hana kayi ta'awuni alal ismi wal udwan kuma ya hana ka laifi bisa laifi yau da allah madaukin sarki biya son ka da gemu ko so da gemu ya daga cikin zina zina ne so da namiji da gemu ya fi kamala ta gaya mu gaskiya allah madaukin sarki ya sa mu dace ita kanta mace da ganka da gemu ko lokacin ne ta gan namiji sosai hmm? ba ku fahimtansu ne kabu jini amma tana ganin ba ka da gemu farko abin da ta fara cewa mai yaro ne <laughs> wallawala yaro ne ko ga kana ganin wai bari ka aske gemu wai wai don ka burge su ba ka taba burge su ba ta su ce yaro ne cabanan wannan yaron amma ba ka da shi to ka tsaya babu amma akwai ko to ka bar shi sakata ya wala kuma in kana shi ka rika gyarawa kana gyaran fuska kana fitowa fes-fes kuma ka rika amfani da me da matsifi kana tsefe shi kana gyara sau da ka fitar da zina ɗin ka rika yanke kumbanka da daga cikin abin da ya zama wajibi mutane su kula da shi wajen zuwa masallaci an gane sannan na gaba yana daga abin da ya zama wajibi wajen zina wajen zuwa masallaci shine jama'a wanke baki asuwaki yin buroshi da yawa daga cikin mutane ba sa wannan za a zo masallaci suna cutar da waɗanda suke tsayawa kusa da su a cikin sahu wannan ba daidai ba ne musamman sallan asuba mutum ya tashi da bacci ya tashi daga bacci kawai sai yi alula sai ya zo da bakin shi yadda ka san matsayi ya ci abinci da daddar dama bai wanke baki ba ɗan ragowar abincin da ke bakin shi bakin ya rufe iska baya shiga ya kume sannan tukukin da ke cikin cikin shi na uwar hanji abincin da ke can ciki ya haɗi ya kume ya fitar da sirkami di ya zo ya makale a kan harshe da kan haƙora da gefen dasa shi wari ya haɗu kurkura baki kaɗai ba zai yi ba sai ka yi asuwaki ko ka yi burushi jama'a ku ji tsoron allah kamata ya duk mutumin da zai zo masallaci da asuba ya asuwaki ya burushi ya wanke bakin shi da makilin tsaf sai fito masallaci haka da in za ka zo sallan tahajjud abin da ya kamata kenan kafin ka fito ka tabbatar ka yi buroshi ka wanke bakinka tsaf saboda baccin can da ka yi to ya sa bakinka yana wari in ma ba ka yi bacci ba daɗe wanda ka yi ko ba ka magana bakinka zai yi wari don allah jama'a wannan magana da nake faɗi daidai ne ko ba daidai ba ne eh amma da wani dalili ne kawai ba za ka miƙe da wuri ka kintsa ka wanke bakinka ka tsabtace jikinka ka yi alola ka fito da wuri ka samu kai sallan asibanka a kan kare ba mutane ba za su yi wannan ba ka cutar da ta gida ka cutar da na waje iza da Allah jama'a kokari a kula da wannan khuzu zinatakum inda kulli masjidin duk inda za ku zo ku ɗauki adonku da ƙawonku ku taho masallaci da shi sannan in za ka zo ya zama ka fesa turare jama'a mun gano wannan kada ku zo masallaci jikinka na ila ba mamaki sabulu ko omo wanda kai wanki da shi yana ƙarni ka zo kana cutar da al'umma da wannan in ka san tufafinka yana wannan ka sa turare kar ka zo kana ɗoyi hammatanka na wari ba ka ɗauko zina ba ka shafa man da ke kawar da ɗoyin hammata akwai mutumin da yake da cuta na warin fata ko warin ƙashi ya rika fesa turaren da ke kawar da wannan a jikin shi idan misali kai kana da sana'a sana'a da kake amfani da gari ko mai ko jini ko abin da ya kama da wannan waɗannan tufafin da kai sana'a da su to kai kokarin cire su in za ka zo masallaci ka wanke jikinka inda turare a kusa ka fesa a jikinka ka shashafa ka sa wasu tufafin ka zo ka shigo cikin mutane da su amma idan ya zama duk irin ku iri ɗaya ne a wurin to babu laificin da kowa dai na jin da kowa yi <laughs> jama'a ku gane wannan da kyau ku isa da Allah mai kokari mu kula da wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to sai mala ya ce wanne faƙu menene munafinci ayyuzhira islama bil lisani wa yukhfi al-kufra bid damiri shine mutum ya bayyanar da musulunci da baki a gane duk inda gan shi ni musulmi ne kuma aikin musulunci nake yi amma wannan ya ƙare a faɗin baki ne kaɗai wa yukfiyal kufra amma kuma kafirci na nan tare ya yi annakiya a cikin zuciyar shi ta wannan shi ne nefak an fahimta mutum ya riga bayyana saɓanin abin da yake cikin ran shi wannan shi ne munafinci to al-fawzan ya ce a sharhu to jama'a me yasa duk littafin aƙida ko tauhidi sai an yi magana kan munafinci to kun ga a wannan gaban ba za mu zo mu yalwata sharhi dangane da abin da ya shafi munafinci ba ko cikin akwai wanda zai gano dalili eh wannan ba za mu yalwata sharhi akan munafinci a cikin wannan littafin ba me yasa ba za mu yi ba saboda mun yi a cikin sharhu sunna na al'imamul bagawi an fahimci wannan da kyau ko domin kada ya zama maimaici kawai allah ya sa mu dace a sharhu malam fauzan ya ce an nifaƙu huwa izharul khairi wa ibtani sharri me yake ce munafinci mutum ya bayyana abin da yake alheri ne amma zuciyar shi na cike da me sharri yake nufi wannan shine munafinci kaga mutum yazo ya ganka yana ma murmushi yana ma dariya har ya daga ma hannu amma yana nan yana shirya ma zagon ƙasa da makirci da shi ake kumbiya kumbiyan makirci gare ku wannan shine tsantsan munafinci yanzu dariya da sallama da ɗaga hannu duk wannan menene alheri ne amma kuma makircin da ke kwanci a ƙasa yana nan yanayi yi kun gano wannan wannan shi shine annifaq shi za su ka ce la khaira fi wuddin mri'in mutamallikin babu alheri game da soyayyen mai fadinci zai ganga faran-faran biwajihin alk ya sakan maka fuska tsab, yukhbiru annahu bika wathiqu ya riga gaya maka cewa ya amince ma ya yadda da kai amma a bayan ka wa yarubu fika kama yarubu sa'alabu yaudaran ka yake yaudaran dila to wannan shine annifaqa tsantsan munafinci jama'a kun gano wannan da kyau ku kisa karka yadda kana addini wannan ya zama shi ne tunaninka kisa duk wanda muke tare da shi muke bayyana ma ana muke bayyana mai mu haka muke abinda fuskan mu ya nuna maka alaka zuciyarmu take idan kuma zuciyarmu game da kai akwai wani abu ko nan take za mu gaya maka wani akwai matsala kana da kaza kana yin kaza ka bari don mu tafi mai mu tafi inda muka ɗauko harka cikin amana amma bayan da za mu tafi da jama'a ana ƙoƙarin yaudara da cin amanan juna wannan ba zai yiwu ba domin wannan ɗabi'a ce ta nifaq shine bayyana alheri da kuma mai ɓoye sharri wa huwa yanqasimu ila qismayn munafinci ya kasu gida biyu ne ko za abin da ya sa a duk lokacin da aka zo ake bayani don gani da munafinci hankalin wasu da yawa sai ga ya tashi kun zan dalili eh saboda matsalan munafinci akwai na ɗabi'a akwai na aƙida to ita kuma ɗabi'a na mutane munafinci bai rabuwa da su wani abu ne da bahaushe yake cewa ruwan dare to zai wahala malami ya zauna yana bayani dangane da illoli da haɗarren munafinci da siffofin munafukai ka ji wasu ce da mu yake yi ba kun gano wannan so da matsalar sautin tauba kenan wa minhum wamin minhum sai ka ji a dole mu kenan me yasa kaga lokacin da muke sharhin abin da ya zo a cikin sharo suna na al'imamul bagawi da muka yi sharhin babin da kyau wane ne ba shigo da shi ba mun gano wani da kyau ku wallazi na kaza wallazi na kaza da suna ciki Allah madaukin sarki ya kiyaye nifaqul itikadi akwai munafinci na farko daga cikin karkasuwan munafinci ko mafi illa shine munafinci na aqida wa haza kufurun akbar duk mutumin da ya bari munafinci na aqida ta shige shi to wannan ya fada makafirci babba mala yace wal munafiqu sharrun min al kafir al asli shi munafiki to gara asalin kafiri irin fir'auna da hamana da lamarudu da daga yanus da shiɗan gara su da shi mun gane misali gara karuwa da ɗan daudu da mashayin giya da ɓarawo da ɗan iska da ɗan bida'a kun gano wannan da kyau ku gara karuwa da ɗan bida'a da karuwa tana karuwanci ta san laifi take yi haka ne ɗan bida'a fa eh shi ɗauka ma yake Allah zai ba shi lada muhtasibinal ajara fi mai yadda'u su suna sa ran ma a ba su lada ne cin abin da suke riyawa kuma suna yaudarar masu addini na kwarai su ban na kwaran su kama ɗan jabu kuma sun yi nasara faƙubilar minhum rukunan lahomu ce sa ɗan bida'a sharri ne ya gara fasiki da ɗan bida'a kun ji ɗaya to gara kafiri kafiri asali dawa da munafiki to kila ku gano wannan karatun a haka da yanzu ka ce a'a ɗan bid'a gara karuwa da barawo da dan dauda da dan iska da dan bid'a eh, domin shi wannan yana cewa addini ne shi kuma wannan bai taba cewa addini yanzu dan daudu ya taba cewa yana daudu yana yin addini amma wanda ya ƙara ko ya rage a cikin addini ya ɗauka mai yake yi addini yake yi Allah ya kiyaye to shine malam fauzan ya ce wal munafiqu shi munafiki sharrun min al kafir al asli yafi kafiri tsantsan kafiri na asali sharri li'anna al kafir al asli ma'rufun saboda shi kafiri tsantsan kafiri shi ya san annahu kafir in ga ganshi ka san kafiri ne ba yaudaran da zai ma ya wahalar da kai wa annahu aduwwun kuma ka san wannan makiyi ne lakinnal munafiq yakhda'ul muslimina shi ko munafiki yana yaudarar musulmi wa yuzhiru annahu minhum kullun yana bayyana ana tare wa huwa aduwwun lahum alhali makiyinsu ne ja mun gano wannan shi munafiki kullun za a gan shi ya zo baran baran qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina za ka ɗauka naku ne alhali makiyinku ne dama suke nema koyaya take su cutar da ku mala ya ce haru annahu muslimun shi yana bayyana cewa shi musulmi ne wa huwa kafirun alhali a zuciyar shi ya ƙudurce ƙin addinin wannan ƙudurce ƙin addinin da zagon ƙasa ga addinin ya kafarta shi to kaga ba za a iya gane shi ba saboda za ka yi alula zai yi za ka daidaita tsawo da shi za a daidaita za ka karanta alkur'ani yana yi duk abin da musulmi yake munafiki yana yi zai ta cutar da ku ba ku ganewa amma shi kafiri asali ya san kun san shi kun san ya san ku haka ne shi yasa da'awan da annabi ya a garin makka wahalan da ya sha ko bai kai wahalan da ya sha a madina ba wahalan madina ta fi wahalan maka matsalan maka duk wanda ka gani a maka ‘yan aji biyu ne aji ɗaya nan aji ɗaya nan ba aji na uku ko dai kafiri ne nagartaccen kafiri ɗan adawa maƙiyin annabi da sahabbai wanda an san su ko kuma mumini ne salihi mai san Allah da annabi wannan an san su shi yasa ko fim za a yi sai ga an yi kafire da me uniform bagayen kaya musulmi kuma da me fararen kaya to maka kenan to da aka je madina sai mutum na uku sai suka faru su ne ba wake-wake la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula muzabzabi na bai na zalik to su ba a gane su suna tare da waɗannan suna tare da waɗannan me yake haifar da munafinci shine rashin tabbas a abin da suke yi ba su da tabbas tsammanin suke waɗannan ne za su nasara sai su baki biyu suna mara ma waɗannan kuma suna mara ma waɗannan shi yasa bahaushe ya ce abokin mutum biyu eh munafikin ɗaya in dai mutum biyu suna fada da juna kai duk abokansu abokanka ne akwai wanda yake munafinta ciki kai munafiki ne dole kawai zai zama mai kai abokin ɗaya ne amma ba maganar raba kafa kisa al'amarin magana kan munafinci jama'a yana da wahalan sha'ani sau kana ɗaukowa wani zai ce dafa mu yake yi kuma wala ba sai ƙarya ba fa dafa su ake yi kun gano wannan da kyau ko me yasa duk wanda ka ji an yi karatu an karanta qur'ani ko an karanta hadisi ko sharhin malamai ya tsargu wallahi yana wannan laifin ne yanzu mutum ya ce din menene kullum yaƙi da cin hanci da rasha kana ci ne da ba ka ci an zo an nemi ina ka to jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kullum za ka je shi'a ku ba ba zagin sahabai a'a me kawo ba rami me kawo rami yanzu ka taba jin mun ce ba ma zagin sahabai tun da kike ka taba jin an ce muna zagin sahabai amma in ka ji kullum mu bayan kaza ba ne wallahi kusu ne kada kuke yi me ka kariya kuma bayan ba ku ba ne da sai ku shuru jama'a kuna fahimtar wannan yasa maganar nan na munafinci na cewa ku ba mu yalwata harshe ba duk wanda yake neman inda muka yalwata harshe to ya je nemo kasusuwan da muka yi a cikin sharhu sunna na al'imam al يخادعون الله سومنا su سنة suna yaudaran Allah wallazina amanu da waɗanda suke imani abin da ya sa na gaya muku annabi ya bi shan wahala a Madina munafukai suna wahalar da shi sai ya tubka sai su yi su warware suke ɗiban magana suna gaya makafirai rorin shi yanzu kalli shegantagan da sa abla dan ubai suka rika yi za su faɗi muguwar magana a bayan idan annabi idan aka zo a gaya ma annaba ana kiran sai su rantse shi walla ba su faɗi ba idza ja'aka na qalu in naka la rasulun sai sun rantse fa wallahi kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka eh, la rasulullah ya shar innal munafiqina lakazibuna me suka rike wannan rantsan rantsan shi za shi munafiki ko in ka goge a rayuwa ko bashi ka dai bashi dama ka ce magana in kana son ka kai shi ƙasa ka ce wane yi magana yana farawa ko to a cikin wannan karatun da za mu yi mako mai zuwa za ku zo za ku ji tuɓa da zai yi da zai yi za ku zo za ku ci yana farawa zai yi su to kuma ba zai nasara ba don zai kai ƙasa guzan dalili sau duk wanda ya waɗannan abubuwan baya nasara shi sa Allah madaukin sarki wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su kuma su ba su sani ba dauka suke wa suna yaudaran Allah suna yaudaran manzon Allah suna yaudaran masu imani Allah ce kan suke yaudara ma'ana musiban abin da suke zai kare masu ne wani ta ce aya ta tara cikin sotul bakara wali haza ja'alahumullahu fi darakil asfali minan nari wannan ya sa Allah madaukin sarki ya kai su matakalan ƙarshe na wuta ta hata abadatul ausani masu bautan gunki ma suna sama da su sun fi su samun saukin azaba wal kuffare da sauran kafirai li'annahum sharrun minal kuffare da su munafikai sun fi kafirai sharri wani hada kala jalla wa alafihim wannan ya sa Allah madaukin sarki ya magana dangane da su ya ce humul aduwu su munafikai su ne tsantsan makiya na gaskiya ka kai hankali da su kafiri ba shine ne makiyinka na gaskiya ba fa makiyi ne amma munafiki ya fi shi zama makiyi na gaskiya kun gano kafiri zai je nashi wurin amma shi munafiki kaska ne ya sha jini kuma ya cutar da kai yasa Allah ce humul adu su ne tsantsan makiyan fahadharhum kai hankali da su qatalahumullahu Allah ya tsine munafikai albarka Allah ka tsine munafiki albarka anna yufakun wai me ya faru ne ga gaskiya ake karkatar da su aya hudu cikin sotul munafiqun mala yace wan nifaqul itiqadi kaga munafinci na ƙida. huwa alladhi la yajtami'u ma'ahu insa'i imanun abadan shine wanda har abada imani da wannan aikin ba za su haɗu ba ta ci a kuma suna sallah suna yi suna azumi suna zakka suna haji abdullahi dan ubayi limamin shi ma shine manzon Allah da ya mutu ma manzon Allah ne mai sallah duk wani aikin musulunci da su ake yi amma kullum kuma su 'yan zagon ƙasa ne ga musuluncin an gano wannan da kyau ku sai Allah ya kai makaratu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum